رهيب قال الإمام البخاري رحمه الله زعم تاش حديثي نتريد عشرين دبير آه، لصاف النواء لصاف إغن النواء باب باب باب da muke باب شكاية الجاري jari كن ko من فارق mun fara في karatun عجاج حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya kai ƙara wajen annabi salama ƙarar wa jarahu makwabcinsa kun san hadisin hadisin baya ya kama da shi duk da hadisin baya sai na abu hurairah ne ruwaito shi wannan kuma hadisin abu juhaisa ne to wani mutum ya kai kara. makwabcin sojan manzan sama fa qala sai musulmi ce ihmil mata'aka fa ba'ahu ala tariqi fito da kayanka gabaki ɗaya na gidanka ka zo ka zube a bakin hanya faman marra bihi ya la'anuhu duk wanda ya wuce ya ga waɗannan kayan sai ya tsine ma wannan makwabcin naka ga manzon sama ya faɗa masa illa a wacce ruwaya ba a fito mana da wannan ba sai daga baya sannan muka aka gane hikimar da manzo sama ya ce ya kwashi kayan sa je ya baza su a bakin titi ya zo ya zauna har ma ya yi tagumi in aka zo wucewa lafiyawa ne sharrin makwabci lahi sharrin makwabci faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu sai ya zama duk wanda ya wuce sai ya tsine ma wancan ku kalli yadda zamirai fa suke jujjuyawa فجعل كل من مر به به بوا بالشاكي ينعله الضمير يعود إلى من؟ إلى الجار الظالم <laughs> إلى الجار المؤذي إلى الجار المؤذي وقف شنن متوتر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma laqitu minan nasi. shi ya bakin Allah me na gani daga mutane sai tsine min suke yi faƙali sun su ce inna la'anatan lahi fauka la'anatihim lallai tsinuwar Allah tana kan tsinuwarsu sun maƙali lillabi shaka ku fita sai manzan sama ya ce ma shi kuma wanda ya kawo ƙarar wancan wanda ya zo ɗin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila annabi sallallahu ja'a din ai aljawul mu'zi eh huwa alladhi ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ma laqitu minan nas ya ma'aikin Allah me yasa mutane ne suke ta tsine min fa qala sun sun ce inna la'nata Allah fawqa la'natihim tsinuwar Allah ta fita su Allah ya goyi bayansu da suke tsine maka din nan to Allah na taɓa tsinuwar yana taɓe ta yana karɓar ta da hannu bibbiyu cewa tsin wannan an yi ta inda ya cancanta ai ka gani ko haka haka addu'a wanda aka zalunta take ko manzon sun ce laisa bainaha wa bain Allah hijabun ba ta da shamaki tsakaninta da Allah to kada ka yi izgili ga addu'a ana addu'a kana cewa ai ba an sa ta hajabu bid du'a wa tazdari وما يدريك ما صنع الدعاء شهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء الدعاء تنانا الذي تقبل أنسى ثم قال للذي شكا سنما زلسان يتشي موند يكاو قارا قفي تشي تنان إسم مكاي قوي أنقم مغانا مغانا تقاري يا داو يا بي كمان دي كسا نند نباكو ود أخفت ديت أتشن المطالعة الأولية au nahwahu ko kuma makamanciyar wannan kalmar manzon Allah su sama ya faɗa kufita au nahwa kufita ko kuma makamantansu makamantarsu wannan hadisi ne sahihi ingantaccen hadisi ne حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زحير عبد الرحمن بن مجراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر wannan alfadl ibn mubashir din da'ifi ne shi قال سمعت جابرا يقول يشي ناجي سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يناتشيوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره ونمتين يازو وجمع زال سسما يستعديه على جاره ينا كاو كارم مقبشن سكن يديكي مسعود واني يديكي زالنتسا يستعديه أن يشكو عدوانه ينا كاو قارتشي ميني ونن مقفش الناس قضينا هو قائد بين الركن والمقام من زن الله صلى الله عليه إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فبينا هو قائد بين الركن والمقام ينا تي ينا زوني أتكان الركن اليماني دكما مقام إبراهيم الركن الركن اليماني shi ake itlaƙin arrukuna a kansa kamar yadda idan an ce alhajiru aka tsaya a nan ana nufin alhajiru al'aswad su ne ai ɓangarora guda biyu da ake ake ake eh, ake abin nan ake shafa a aikin hajji ko to إذ أقبل النبي Alaihi wa Sallam sai في من ذلك سما يزو شيني قارر yana wannan wajen tsakanin maqamu Ibrahim da kuma ar-ruknul yamani sai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya zo wa ra'ahu ar-rajulu shikenan sai wannan mutumin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin inda al-maqami shikenan sai ya ga wa ra'ahu ar-rajulu wannan mutumin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa muqawimun rajulan ya gan shi ya je ya tsaya a gaban wani mutum kuma daban alaihi siyabu bayazin a tare da wannan mutumin akwai fararen kaya inda maqami yana tsaye a maqamu ibrahim haisu yusalluna alal janaiz a lokacin kuma ana sallar jana'iza a kusa da maqamu ibrahim fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai annabi sallama ya waigo sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullahi man rajul ko fa aqbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah na ba da fansar uwata da ubana gare ka ya ma'aikin Allah ko saboda kai man ar-rajul alladhi ra'aytu muqawimaka wane ne na ganku tare tsaye alaihi siyabun bidun a tare da shi akwai fararen kaya ku kalli larabci a can an ce alaihi fiyabu bayabe aka yi ibasa nan kuma sai aka ce ne fiyabun bizun fararen kaya ƙala sai ya ce a ƙadra aitahu shin kaga wannan mutumin ƙala na'am sai ya ce eh ƙala ra'aita khairan kafiran ai kaga alkhairi mai yawa zaka jibrilu sallallahu alaihi wa sallam rasulu rabbi ai mala'ika jibrilu ne amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi manzon ubangiji na ma zala yusini bil jari ya zo ya bai gushe ba yana ta mun wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu ja'ilul lahu mirata har ta cewa zai sa masa gido zai sa mu makwabci gado cewa idan makwabci ya mutu makwabci ya gade wannan hadisin kissar bata inganta ba malaman hadisi suka ce kissar da'ifiya ce bata inganta ba domin akwai shi alfablu bin mubashir al-imam ibn hajar a cikin taqribur rawi a taqrib a taqrib taqribut tahzib yace da'ifun ne rauni ne shi ghayru thiqa ba a karban hadisin alfablu bin mubashir amma karshen hadisin ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جائل له ميراثا to ya inganta hatta a cikin as-sahihan la zala jibrilu ko ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu mun gane ai anan gashi nan ya kawo yake cewa qala al-albani الشيخ محمد ناصر الألباني يفدي أتكن ضعيف الأدب المفرد كما ما لن يقفوا أنا شي ضعيف الإسناد الفضل ضعيف الفضل بن مبشر ضعيف ليش لكن جملة الوصية بالجار وبعض القصة صحيحة سيدي قباكي دي وسيا قمد مقبشي دقمو نساشي نكسر يا إنجنت أوس روايوي والجملة تقدمت عن عائشة وغيرها اتونا الجملة تاجباتا nana ishe ta ruwaito a hadisi mai lamba ta ɗari da ɗaya a wannan littafin hadisi mai lamba ta ɗari da hudu a wannan littafin hadisi mai lamba ta ɗari da biyar a cikin wannan littafin in ba ku manta ba duk mun karanta hadisin la zala ko ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwaddisuhu to to to a takaice kenan saboda haka makwabci ya halatta idan makwabci na cutar da shi ya kai ƙararsa sannan shi kuma wanda aka kai ƙara a matsayin yana cutar da makwabcinsa to ya sani yana cikin musiba da bala'i mutum ya yi ƙoƙari makwabtansa su zama ya samu kyakkyawar shaida daga gare su domin cikin waɗanda ake karɓan shaida su akwai makwabta kishas da ake bada ta sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wani mutumi ya zo ya kawo ƙara na umar ya ce je nemo wanda zai masa shaida ya tafi sai ya zo da wani mutum sai na umar ya ce to bari a gwada ka ya ce kun taɓa tafiya tare da shi ya ce a kai makwabcin shi ne ga gida ga gida ya ce a ya ce kun taɓa mu'amala kuɗi tare da shi ya ce a ya ce tafi baka san shi ba ana gane mutum ya zama shaidanka ta hanya abu uku makwabtaka tafiya domin a tafiya na tona asiri a tafiya ana gane matsolo ana gane mahowaci ana gane mugu a tafiya wani shi ya makala kudin shi musamman tafiya aikin hajji ita ce tana cikin tafiyar da ke bayyana bayyana wani duk wanda kuka yi aikin hajji da shi wallahi wani daga nan shi ke nan kun kulla abokantaka ta har abada shi ya zama hamimun ta a wajenka saboda kyakkyawan hali za ka ga mutum ba ka san shi ba ba ku taɓa sanayya ba sai ku hada iyaku tun daga iyaku sai ka fara ganin ihsaninsa sai ya je idan ya siyo abu a ɗaki kawai kilo kilo zai zo ya siyo kawai ya ajiye duk wanda ya zo a ɗakin yake kawai ya ɗiba ya riƙa ci ba zai kuma damu ba saboda karamci wani kuwa fa hmm, hmm, ba labari sai dai ya jira in ya ga an siya yi to haka yar tafiya ma wannan da za a yi nesa sai ka ga za ka iya gane mutum sannan ana gane mutum ta hanyar makwabtaka in ko ka zauna makwabtaka da mutum za ka iya gane ɗabi'unsa za ka iya gane halayensa sannan kuma idan kai mu'amala kuɗi da mutum idan ya ci ya tsare maka wannan kuɗin to wannan shi ma shaida ce babba to kisa ce da ake bada ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu babu man aza jarahu hatta ya khuja babun hukuncin mutumin da ya cutar da makwabcinsa hatta ya khuja har makwabcin nasa ya fita ya bar gidansa ya da gida saboda makwabtaka ta sharri saboda kunci makwabcinsa ya zama masa nan ne saboda wannan ya fita daga gidansa ya bar gidan to me hukuncinsa حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا أغطات بن المنذر قال أغطات الإمام آه، آه، بن بفتح الحمزة أغطات يقوم ونن ألف نزاء تايد إتا بأغطات بأغطات سنن سكينة أغطات بن المنذر ربما لمن hadisi الإمام الإمام الإمام الإمام الذهبي أتشين لسان أتشين ميزان الاعتدال يشي ثقة يديش يشي سمعت يعني أبا عامر الحمصي ناج أبو عامر الحمصي نسبة زواج مي زواج حمص da turanci suna cewa hams ko haka suke cewa hams ko house homs هومس kai homs ko to alhims gari ne babba cikin manya-manyan biranen siriya kuma yana da tarihi garin kala ya ce kana saubanu to ina fa na muku na baku assignment na yau ma an sake zuwa kun tuno ko sunan baban sauban ya sunan baban saubanu kai ka ce ka gani baka kama na ba sauban ba maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bane to me sunan baban shi ba a faɗin sunan baban shi an saubana radiyallahu anhu kawai sai a tsaya na ya sunan baban shi ba ku yi ba kenan sahabin manzon Allah sama ne maulan yana cin mawalin nabi Salama. in za ka lissafa waɗanda manzan sama ya taɓa yantawa a matsayin bayinsa bayan ka faɗi eh, zaidu wanda zaidu zaidu har tabanni manzan sama ya masa ko to bayan shi akwai saubanu to saubanu binuwa hala ma adraka annani sa ablughu al-usbu al-qadim wa ma adraka annana sanablughu wa rubbama taqum al-qiyamatu qabla wa ya sani ma ko wannan juma'a ce na ce obaji a masallacin juma'a wani ya ce wani yaro ya ce ce malam to alamomin duk ba su bayyana ba kuma zalika ala Allah bi aziz wani yawman inda rabbika ka alif sanatin mimma ta'uddu wai fil usbu'il qadim a bar shi sai wa al-usbu'il qadim din company to a ai shi kenan kowa ya je ya nemo sunan baban sauban radiyallahu ta'ala an shi kana saubanu ya ƙulu sauban ya kasance na faɗi har zan faɗa ba kuma bino ma min ya tasara mani fauka ayyamin babu wasu mutane guda biyu da za su riƙe rigima ya tafara mani da za su riƙe rigima fauƙa salatati ayyamin har fiye da kwanaki uku fa yahlika ma. sai ɗayansu ya halaka ya mutu ai ya halika ai ya mutu ya mutu famata wa ala zalik su mutu dukkansu a wannan yanayin min al ala zalika min al musaramati suna cikin wannan gabar illa halaka jami'an fati sai sun halaka dukkanin su baki daya kun ji hukuncin farko su biyu mutane biyu su mutu suna gaba da juna ɗaya ya fara mutuwa sannan ɗaya ma ya sake mutuwa to dukkaninsu halaka lafazin alhalak na zuwa da ma'anar almautu sannan kuma yana zuwa da ma'anar shiga bala'i to kun ganin da an yi amfani da su illa halaka jami'an face sai sun halaka dukkaninsu wa ma min jarin babu wani makwabci ya zulimu jarahu wa ya da zai cutar da makwabcinsa ya rika zaluntar makwabcinsa wa ya qaharuhu ya rika masa ƙarfa ƙarfa yana nuna masa shi ya fi shi ƙarfi hatta yahmilahu zalika ala an yakhruja min manzilihi har hakan ya sa shi ya fita daga gidansa ya siye da gidan illa halaka face sai wannan makwabcin ya zama halakakken lahira ya zama cikin yan wuta al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ya ba aljiwar muhimmanci a cikin wannan littafin na al'adabul mufarar za ka iya tsamowa ka shirya littafi ɗan ƙarami a kan aljiwa a wannan hadisan da al'imamu al-bukhari ya kawo su ba tare da kafa ta kowane littafi ba ka shiga kai kowane littafi ba wannan ya ishe ka ku duba tun daga kasa makwabtaka ya kawo mana asarin al'imamu al-hassan al-basri yadda ya faɗi cewa wa inna arba'ina baitan jaran ko duk gasu nan so da haka mas'ala ce wacce take mai girma mu karanta wannan babu na ƙarshe mun gama kenan da jiwa kuma babi na saba'in ya yi daidai kenan haddasana abu nuaimin qala haddasana bashir ibn salmana an mujahidin qala kuntu inda abdullahi ibn amrin wa gulamuhu yaslahu shatan mujahid ibn mujahid ibn jabar rahimahullahu ta'ala tabi'i ne babba ko yace na kasance wajen sahabin annabi sallama sayyidina abdullahi ibn amr ibn al mun san shi ai sanannen sahaban annabi sallama ko zaka al-abidu annasiku as-sa'imu al-qa'imu bil-layl wa gulamuhu yaslahu shatan a daidai lokacin bawansa gulam nan bawansa kenan mai masa hidima gulam kenan yaslahu shatan yana feda wata tinkiya yana feda tinkiya mala abdullahi zai buɗe baki kenan faqala sai ce ya gulamu ya kai ba wannan nawa idza faraqta fabda bi jarina al-yahudi aw ashe mu karanta ma babun ba <laughs> babu jari yahudi babun ya ya kamata makwabcin ba yahudi yayi da shi babu jaril yahudi ko kuma ka sa ma aljar alif da lami babu jari al yahudi babu makwabci ba yahudi ya za a yi da shi kun ga larabcin ko babu jaril yahudi babu makwabcin ba yahudi ya ya kamata ya mu'amala da ba yahudan nan babul jarin yahudi babun makwabci ba yahudi shi makwabcin ne bai hude to shi ma ya ya kamata a yi mu'amala da shi duk zai iya ɗauka ya kamata da a wasu kwafin ya sa muku alif da lam a nawa ya aka sa alif da lam babu to ya tamil zai ɗauka yawwa mun sama babu jarin yahudi babu makwabci ba yahudi eh haka ne nuska ce makbula ai larabcin ne daidai tarjama kuma za ta yi daɗi ita ba to ya ce ya hulahu idan fararta fabda bi jari na yahudiyyi idan ka gama to ka fara kaima makwabcinmu ba yahude shi za ka fara kaima naman nan rajulun فقال رجل من القوم آل يهودي آل يهودي أصلحك الله شيء أنا قالت ما الله يجارى ba yahude za a ba قال سيشي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجاري أي ناجي من ذلك سمعنا ينا وصية بالجاري دا مقبشي الجار وانا ألف دلام للاستقراق أي كل جاري كون مقبشي حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه هرمك مكزتا muke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yuwarrithuhu shi annabin zai ce idan makwabci ya mutu to makwabci ya gadai saboda muhimmancin makwabci amma kaga wannan sai yuwarrithuhu ai bande ba yahudi la tawarusa baina ahli dinaini mukhtalifaini babu gado tsakanin waɗanda suke addinin su ya saba la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima kafiri ba zai gaji musulmi ba musulmi ko ba zai gaji kafiri ba amma shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa al-imam al-qayyim su suna ganin cewa yarithul muslimul kafira amma wala yarithul kafiru al-muslima musulmi zai iya gada kafiru al-imam al-qayyim a cikin littafin sa abin ahkamu ahli dhimma yayi ina jin wajen shafuffuka masu yawa kusan za su kai kusan talatin domin kara wannan fahimtar tasa ita da malam shi da malaminsa daga ciki sun kafa hadisi hujja da hadisin al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi musulunci ana ɗaukaka sa yana ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa kullum musulunci shi ke hawa sama ba a hawa kan shi to su mai kyau ne sannan kage idan idan idan kafiri ya mutu yana da ɗa musulmi ai idan ya gada dukiyar yanzu misali a ce a ce da Nelson Mandela ya mutu yana da ɗa musulmi aka yanki wani abu aka bashi ba sai ka ga halin musulman South Africa ya canza ba an ƙara musu arziki saboda ka fikihu ne mai kyau kun sa limam lulƙayyim da malamin su Sheikhul Islam Taymiyyah suna da aljur'a a fatwa ko da malaman zamanin su ba su yadda da wata matsala ba to su ba sa jin tsoron su fito da wannan mas'alar su kara kansu da dalili kuma haka ake fata a zama duk da mu zamani ne muka shiga ciki da wani irin yanayi a shirin Muhammadu al-ghazali suka Allah gafarta masa kurakuransa yake faɗa yake cewa ya taɓa ɓoye wata matsala ya karanta ta shekara hamsin amma ya kasa bayyana ta saboda tsoron abin da zai iya biyowa baya to mu ma wa nahnu fi hadha zamani